والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أجل الصواب وجعل السلام عليكم ورحمة الله yau muna shida bakwai afwan bakwai ga watan ramadana hijiran dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dace da takwas ga watan hudu miladiya ta annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu muna wannan masallaci na dogon koli a cikin garin zare jihar mu ta juna allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya muna karatu na tafsir cikin ali imran za mu tashi aya ta ashirin daidai insha Allah Allah ya mana gudunmuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير wannan aya tsori ne na abin da muka yi jiya Allah ya shaida mana da sun shaida sauran ma al'umma masu ilimi duka sun shaida ba wanda yake jin kibauta da gaskiya sai Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala kuma aka nuna mana babu wani addini gamsashe amsashe mai kyakkyawar sakamako in ba islama ba duk wanda ya bi addini ba musulunci ba Allah baya so sai ya zama kawai nisa ma daman ya mutu da su ba Allah ta kare wannan ita ce gaskiyar magana kuma bayani ne wanda babu wani fara a kai ka gaya musu kai tsaye ka kira su kai tsaye kai musu wa'azi da wannan kai tsaye fa in haju ka in suka yi jayayya suka yi jidali suka ce ba su yadda ba Allah ɗaya ne ba za a bauta ma Allah ba za su bauta ma gumaka ne da san zuciyarsu a kula aslam su wa cikin da sai ka ce na ni kariya ta da Allah yawa ko su yi ko kake yi ni na yi kuma da shi na yi imani ko ku yi ko kanku yi ni na yi da shi kuma na yi imani na mika dukkan rayuwa ta ko na wani Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda ni kuma wanda bi ya tsarkace ibada ya tsarkake minna ya tsarkake manufa ya yi imani da ni shi ma akan haka yake tare da shi da yadda abin ne saboda haka yi kun daga da Allah kawai shi yadda da Allah ba wani kuma a magana da zai zo daga baya Allahu wa kafa mhm. na yadda da Allah na yi imani da Allah to Allah ne abin bauta na ba zan so ku yi bautan wani ba ba zan je in saba masa ba ba zan bi san ta ba kuma yaudara ta rayuwa ta dukiya ko mulki ko kawa ko ma wane ne ba zai yaudare ni ba saboda na yarda da Allah na yi imani da Allah ina son Allah fiye da kowa ina son manzon sallallahu alaihi sallam fiye da kowa wannan shine ka'ida na addinin musulunci babu abokin ta tarayya ta da shi jalla jalali haka nake haka wanda ke bi na suke wa kullu ladina utul kitaba wal na. ka gaya mai yahudawa da kirista su ne aka bai littafi ka gaya mu sauran mushrikan da suke bautan gargajiya bugawa masu jin daɗin gidansu tambayar su a asalanku kun yadda kun imani jama'a musulmi ku kun yadda kun yi imani wallahi ku ji Allah ta kowane irin yanayi a kowane lokaci a kowane matsayi suka sami kanku shi ne gaskiyar imani kenan Ka in aslamu subhanahu wa ta'ala ya ce idan sun amsa kira sun yi tauhidi sun yi kauya sun musulunta haka dai ka dai sun su ne sun saka shirya su za su ci da iya su za su ji daɗin rayuwar to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su rahama gobe kiyama wa in tawallau idan ku suka bijire suka juya baya suka ce ba mu yadda ba ƙarya ne ba za ka hana mu bautan da muke so na gumakan mu ba ba za su shi kenan innama alaikal bala abin da aka wajabta maka ka isar da mun ganci ka ka faɗi ka gama naka ba a ji biya maka dole sai ka kimsa ka wani ya yarda da kai yi imani da kai ya yi aiki da abin da ka zo ba Allah baya wajen samun mai wa'azi wannan a kama sunan sallallahu alaihi wa sallam balantana mu bayi balantana mu masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalam mai salo da fasaha mai fasaha da balaga mai balaga da iya magana mai magana da iya bayanin mai bayani ko kama kafar manzon Allah bai kusa da shi ba kuma annabi ya mutu ya ba hanna don haka ba yadda za a yanka ce ta faɗi kowa ya ce amanna amanna amanna wani sai ya girgiza kai ya ce kafarna kafarna kafarna wajen hajjina mun yi kuma mun kafe ce ma abin da kake to amma kai ka gama na kaladan ka ya tabbata ka yi kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa domin Allah yana da ka'idar da ya sa la yusalu amma yusalu wa hum yusaluna duk abin da Allah yi ba a binciken shi to bai so shari'ar ba innaka la ta'di man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yanda ka so wani ko wata da shari'u wallahi ba yadda za ka yi sai ka danka a kan fuska domin Allah ya nufi ita gawai shi jahannama ce sai ta zama gawayi don haka hikima kawai shi ne abin da Allah ya ce ka ce yawa wajajen hundun bil fiye a ka yi amfani da ayoyin Allah da sahihan sunna da hikimar da Allah ya baka ka yi sanin mutane da addinin Allah kamar sha'a fali'umin wa man sha'a falyakfur kuma sako ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umumiya ce da duniya gaba daya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a Allah ce ka gaya musu kai jama'a ku saurara su na su ji ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya gaba daya ba wani jibi kowa da kowa mutum da aljanni ne ya kwana a duniyar nan sallallahu alaihi wa sallam manzo ne zuwa gare shi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في الدنيا أكمل في الدنيا saboda haka da baki da fari da kwanja da kore da dogo da gajero da kucuttuba da ɗan tsororuwa duk addinin musulunci yana ba ku zuwa man gayya ku an ka gayyarsa da ku bauta Allah wa sallam ya inganta riwaya ta imamu muslim yana faɗi a cikin hadisinsa abu gabaira ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi ne ya ce an aiko shi ne ga larabawa da adamawa da ahalin kitabi da ummiyai sallallahu alaihi wa sallam. dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أحد النار نار إذا الله جل وعلا kuma الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya ji zuwa na a matsayina na mutum bai imani da ni ba ya kude ne ko ba na kare ne kusa ko kuma mai bin addinin gargajiya ne ya mutu bai imani da ni ba ban yadda da abin da aka aiko ni da shi ba na rantse da Allah sai ya shiga wuta saboda haka ba wani asali da za ki nuna asalin ki san Allah yawa burgewan ki da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iranki kuma kenan duniya da kiyama in ko kika ce za ki ji san zuciya za ki gane kawai, ba ki kofa a lokacin da ba mai ko ba ma mai lallashi ba ceto ba kakan sannu na da daɗi duk da bai cire ciwo to ba mai ce maki sannu sai dai masu cewa Allah ya kara an gane annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana akwai wani yaro da ya bude matashi inda za ku gane kalmar shahada tana da matuƙar amfani a tsare ta a kiyaye ta a bi dokokinta yaro ne matashi da ya bude kamar yaron ilimi in annabi zai sai ya ya kawo mashi ruwa kuma bai idan annabi ya cire takalmi zai kwaso ya zo ya maso mashi da shi sannan nan a kwana a tashi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa wannan yaron bai da lafiya kuma ciwon ya yi lafiya annabi ya tashi musamman sun san annabi akwai dawabu ba irin mu bayyana su girman kai ko na fi ƙarfin kaza ni ne za a gani gidan wani ni ne za a gani gidan wani ba a duk wanda ya yi imani da wanda kuma duk ba shi da imani ko amanna kuka fito kaman kashin awaki daga cikin mahaifiyarsu wanda wallahi ba ta baki wannan shi ne ƙa'idar musulunci so mai san Allah ka ki wanda bai san Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ka sanar da sani ya tattaki ya je gidan ba ya da nan ya je ya samu baban shi ya zauna wajen kan yaron yaron kuma shi nan sai a hankali Allahu akbar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dubi yaron nan ya ce wane yi kalmar shahada ce la ilaha illallah yaron nan ya dubi baban shi ya dubi manzon Allah wato kenan yana sha'awar yi amma yana tsoron ba. ya sake cewa wane ke la ilaha illallah yaro ya sake duban baban ke ya dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi haka hasu sai baban ya ce a fiye a ba alfafi abinda baban alfafi ya ce ka yi shi biyayya nan take yaro ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shaida na yi imani ba wanda ake bauta ma da gaskiya sai Allah ɗaya kuma wallahi na aminta kai in san Allah kenan yana gamawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito daga gidan bayan nan yana cewa alhamdulillahi allazi akhrajahu bi minan nar alhamdulillahi allazi akhrajahu bi minan nar Allah na go Allah gina ta munna yana tsamun na daɗi suke. sai Allah na gode maka a sanadiyya na Allah ka fitar da yaron nan daga gidan wuta Allah na gode maka a sanadiyya na ka fitar da ɗan nan daga gidan wuta balantana azumi amma ya yi kyakkyawan cika shi yasa ake son faɗa in su duk a inda suke ake canza na alheri kuma duk abin da kike yi ba daidai ba canza shi yanzu ki san mutuwar ko kuma da amma za ki fita daga nan ba amma ki ce wai to ai ma tuba ku bar ni in dan taba in dan ci kasuwa to daga cin kasuwar nan aka cilla ki sai ki ji ba kin farfashe kin watsi ya ke tsawon daga manya ya ne a wata rubuta kafa biyar ba to tana da kiba to ga ta nan dai saifa saifa a maki rami ana sa ki da kyau a tattoshe ko ɗan kafa ba za a bari ba daga ke sai aiki kin tafi da imani da aiki na gari ka gida wa ni'ima in baki tafi da ku in shiga cikin wata dokar wuta Allah subhanahu wa ta'ala yake wallahu basirun bil ibad Allah na ganin bayi bai gani bai ga bayi ko ne ko ban yi ba ni na sani Allah dai yana ganin mu ya san aikin mu ya san imanin mu in muna yi daidai ya san in ba ma yi daidai ya fi mu sani saboda haka ki sa Allah a zuciya ki sai ki zauna ba sai an gani ba ni Allah yana ganin a gida ko a waje da dama ko da yini Allah ya san me kuke yi da ka samu wannan muhasaba a cikin da shi ke nan za zama mutum ne mutuwa fa a a mala'iku haka za su alan alan da ki kyallele ke kai ba Allah ba maganan bakin ciki daga yau kin gama wahala dan duniya gaba ɗayan ta wahala ne ko ga ina ta daɗi ba yanzu an gaya muku zan wa'azi ne a gidan aljanna hmm? ko kuma kuna ta zaune malam kun ne waje daya. Hmm? wace tun da ta zauna awa awa biyu hmm? daɗi ne ba daɗi an gaya muku za ku zauna ku ji wa'azi ne a gidan aljanna sai dai tsalle-tsalle da maye-maye da ciye-ciye da shaye-shaye da kundin-kundin a cikin kogin kofar gida saboda haka shi ne shan daɗi in kin bi Allah ki ya gama Allah ya haɗa mu a ciki da إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين ويقتلون الذين يأمرون بالكفر من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر الله تمضى مدى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين تركت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصحين إن الذين يكفرون بآيات الله lallai waɗanda ke kafi cewa da ayoyin Allah suke saba ma mahalici suke bin son zuciya suke taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala saboda takadaranci da ta'addanci wa yaqtiluna al-anbiya aw yaqtiluna an na suna kashe annabawa wallahi ko ko an ne kika kashe babu hujja babu dalili Allah ba zai kyale ba Allah ba zai kyale ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kafirin amana idan ka kashe shi fa ana hasmuhu yawmal kiyama wanda ya kashe shi za mu fada a nan gobe kiyama sai ki tashi ranar kiyama kina fada da manzon Allah ke ki samu mumini ki kashe ko mumina ki kashe Allah ya ce wa bayyana cikin mu'minan muta'ammidan fajrahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa ajjala wa ajjala wa ajjala lahum azaban alima wanda ya kashe mumini da ganga ko suka kashe mumini ko mumina da ganga. a ina masu sa mijin su siya a gawa uku akwai ba a nan ba nake nufi akwai to ba ki san shi dole ne sai kin launa me yana kashe shi ka ji min wannan ta'addanci ta kashe cikin cikin dare ta yanka ihu da fadi munafuka Allah na ganin ki mutana nan tana jami a kan ne zunubin shi din ya ce yana son ki na roƙi shi kenan ya yi laifi yana kaunan ki kauna? ba ba ya ce bai son ki bane kaunan ki nake dan ne kuma zai ki kashe shi tashi sun jawo mu kanki bala'o'i ma ba bala'i ta ce sakamakon wanda ya haka jahannama zai dawwama a ciki Allah ya fushi da shi Allah ya tsine mishi Allah ya masa tattalin azaba mai madadi duk waɗannan yahudawan da makiya Allah da kai. Allah ya ce kashe annabawa suke kashe annabawa suke yi inna lazina yakfuruna bi ayati Allah lalle waɗanda suke kafirce ma ayoyin wa yakfuruna nabiyina bi ghairi al suna kashe annabawa ba tare da cancanta me suka yi sun kira zuwa ga hanyar Allah sun ce a daina tsoron wani ba Allah ba a daina tsariya a daina sata a daina galagari wai laifin kenan an ce ka zama musulmi kuma har yanzu ne cewa ka zama musulmi ka zama musulmi wai wai ayoyin da yake karantawa ne wai yin yanke da duk masu jin Allah haka kana ce a wuzu billahi min shaytani wa jin ta a cikin tunanin nan Allah ba Allah ba Allah kada ka samu wa yaqtuluna ya ya'muruna bil qist suna kashe waɗanda ke umarni da asai da adalci a yi addinin Allah a bautata ma Allah a daina saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai su kashe me suka yi musu me suka yi musu ga matayin ka me san ka shi cewa ka zama mutumin wanda bai san ka zai ce ka zama mutumin banza ne ku da rayuwa yadda take kuma wai dan adam ya fi son wanda zai rufe shi fiye da wanda zai ke ta gani yanzu da wata za ta fito wani ya ce ki ji tsoron Allah shi wannan bai dace da ke ba kina musulma sai ta tabka mashi tsaki ta balla mashi harama to me ya ruwanka amma da za ta fito wani ya duniya da ya ce kyashi amma kin ɗauki wanka kin mun kyau sai ka ji sai ta canza tafiya sai ta gan shi wani fari kwal daɗi ya kashe a shaitani ya rike kuma fasa wa ya mutum da fa'ida idan yake muku alƙawarin talauci da Allah amma da abin da za ku saba ma Allah sai ya ce a'a za ku sha daji kan ta da hankalin ku yi ku yi abin da kuke so ba ku da matsala Allah ka kare mu to da yawa sun kashe annabawa daga ciki akwai annabi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yunkurin kashe shi ba sosai ba ba sosai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi makirci iri iri sun kulla da sun gila na su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bai ba su iko to masu wannan da bi a kafa shirin zai azabin alim masu bishara akwai wata azaba mai wadaki ta musamman an ta za a gare ni ya Allah ka kare ni ulaika alladhina hadathat a'maluhum fid dunya wadanda su wani aikin alkhairi da suka yi a duniya Allah ya ce ya fata baya wa hmm. aqalla a'maluhum domin ka iya samun kajiri an ne mujirmi shaki sai ya ce kuma yana taimakon jama'a eh ta kyauta amma a banza ba ku ganin kasashen hannu irin masu kudin biyar nan sai ce abinda yake so ya bata taimako da tallafi a fannin ilimi yana so ya gina makarantu wanda ke ansa suna makarantu guda da dari Aje a duba kasashen da ba su da arziki kamar yadda suke cewa ma ka ka wani wala san kewa kasashen da ba su da arziki matalauta a je a gina musu wani zai ce ruwa yake so kasashen da ke fama da wuyan ruwa a je a yi gina lautsatsi ba kuma musulmi ba ne a ne wani sai yi wata cuta ya ce to duk kamar yadda zai fita a yi maganin wannan cuta a ƙasa. Zahiri ya yi aikin arziki, amma Allah ba zai ansa ba, zai ɓata ayyukan su gaba ɗaya ba su da sakamako mai kyau da kiyama. Don haka Allah ya ce haditar a amalin fi duniya wal akhirah wa malakum min nasirin. Ayyukan su gaba ɗaya duniya da kiyama ya ɓaci babu abin da za su ci na gajiya na sakamako. kuma an jefa su a wuta ba su da mataimaki mai ba su kariya shi ne Allah ta ala yake cewa wa kafin na ila ma amalin fa ja'a al-nas duk aikin da suka yi za a kawo a yi wasu da shi cikin iskan guguwa suna ganin mai wannan aiki mai wannan irin aiki ana ba shi gidan lafiya da suna kai ko suna an kasa baki kamar fate a jere suna tattauna shi wasu ma suna fatan a wasu gidan aljanna Allah ba hannu wata alafi ce kuta muku ba ne kuta muku ba ne shashashe ba ku yi da ni ba ba ku yi imani da ni ba ba ku harka ke da bauta an fahimta Allah ka kare ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آه، الله سبحانه وتعالى يشكى بينا بياني ألم سمع إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لهم ولد فريق abin mamaki da tun da Allah waje duk a lokaci guda lallazina utul nasiba min al-kitabi waɗanda aka ba su wani babban rabo na littafi yahudawa da nasara yahudawa Allah ya saukar masu da ashawa nasara Allah ya ba su injila duka littafi ne daga Allah su ba subhanahu wa ta'ala maimakon su imani su aiki da Allah da takawa kamar yadda Allah yake so su ci gajiya Allah ya fifita su kan sauran mutanen da bai ba su littafi ba ya sanar da su abin da ba kowa ya sanar da shi ba ida'auna ana kiran su ila kitabillahi ko su imani da alqur'ani littafin Allah wanda a cikin littafin su an yi bayanin cewa yana zuwa kun ga yahudawa da duk sun san annabi sallallahu alaihi wa wa sallam alkur'ani ya ce sun san shi kamar ya suna na abu kamar yadda take gane san shi yanzu kan haihu ta ko yake ta yi wa yau lafiyan kilau ba rikicin su ba ba komai ba ka rinka duba ta gina ba rikicin kuwa biyo kanan ne da ne kuwa ana haka na sannan mutum nawa kuka na suna rigima wannan yana ɗana ne wannan yana ɗana ne In hmm? nan in an tashi wanda suka zo da yaya za ka zo sun kowa ɗansa take kamawa ko yarta ba ta kama ɗan wani ta ce na ta saboda tsananin tsanin ɗan ɗan ma ya san ta shi yasa yaro shi ma yana jariri ko za ka ga yana ta ihu yana ta ihu kowa ya ɗauka ya fi shi ruwan na ɗauka sai ka ji ya yi ko. malamai suka ce bugun zuciyar da yake gane mamaki eh yana jin zuciyar nan na balbal ta manna shi sai ce mamaki sai ka ji shiru ya nasu to yahudawa kiristoci a taura da injila duka sun bayanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga lokacin da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani kirista ana ce mai sai biya ce ya yi yaƙi da anna suka ci nasara sai kakan annabi sallallahu alaihi wa sallam abu salih kenan ko suka je yin mashi munna lokacin annabi yana ɗan matashi sallallahu alaihi wa sallam ko da suka je aka ce ga baki sun zo aka ce daga ina aka ce daga takama kasar maka ke ne ce a'a ah, ah, ah, ku maza ku duk bakin da ke wajen ka kane ku shigo mun da ya ka ba su matsayi na musamman aka ba su masauki na musamman ana ba su abinci na musamman da dare sai cewa ne ne shugabar tawagar sai aka ce aika kakan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a cikin sai ke ina son mu gana sai suka je suka keɓe a ɗaki sai shiga labari cewa annabin ƙarfi daga cikin su zai fito yana da kama kaza da sifa kaza da yanayi kaza yana faɗi shi kuma abdulmutsalif kamar zai tsalla saboda jin daɗi duk wata sukar da yake faɗi da alamomi da yake faɗi sai ya ga tabbas ɗan da aka haifar masa ne abdullahi ya haifar masa da ya gama bayani sai ya ce ai ma an haife shi kuma ni ne baban shi sai sai ne biya zai ya ce a ko dai ba a haife shi ba ko ba kai ne baban shi ba domin muna karantawa a littattafanmu cewa kafin a haife shi babansa zai rasu sai ce haka ne kuwa ai kakan shi ne kasan larabawa suka yi kira kaka baba kun gani wacce ba ki lullace abadi ibrahim wa isma'il wa wa aka kira kakan kaka ma uba kaka uba uba ma babka ma aka kira ki uba to larabci ya yarda da wani ta haka yace ɗana ne ni ba ban ya ba kai ta haife shi ba ya sa malamai suka ce waɗannan kalmomin biyu suna da bambanci abun wali haza walidi haza abi in ka ce abun abi yana iya zama shi ya haife ka yana iya zama shi da wan babanka ne ko kakanka amma walidi bai ɗaukan wannan ma'anar sai wanda ya haife ka an fahimta to a kula da wannan sai cikin maganan da yana cewa ki za idza da bi kama gulamun lahu alama kanat lahu sa'ama wa lahu ra'asa ila mai qiyamah yana cikin abin da muka samu a littafin mu ana cewa idan aka haifi ɗan nan a makka za a same shi da tambarin annabci a kafaɗa annabi yadda kika san ana tambarin takarda haka Allah ya yi masa tambarin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manya san amina sallallahu alaihi wasallam waye kai waye kamar ka waye san matsayi itaka waye san tunda Allah ya yabe ka duka wanda ya ji kama ya gaba shi yadda kuke ganin naman wata nan tana cewa ba ta san manzon Allah sai in ga ta kashi da ita wannan sai eh ba Me wani ya ce bai san manzon Allah ko wata ya za ki ganta eh kun yi shiru ba ta da daraja gara kashi da ita wallahi ko walla aka yi gona ne da jarin ka ita ne za a yi da ita ba ta da amfani gaba daya Allah ya kiyaye to kuma kun ga cikin injila aka yi bishara da rasulun ne a min ba a ko ahmad alqur'ani ma ya gaya mana to sun san wannan sai ba bai ya mutu ba amma auna ila kitabillahi in an ce su zo su imani da alqur'ani littafin Allah wanda littattafansu yake su imani da shiriya a kuma bainahum dan ne hukunci ya zartar da dokoki a kansu ثم يتولى فريق منهم يوم suna gudu ai ina zai yiwu faɗi wani sabon addini ne shi musulunci a yi sallah a kofa goshi a ƙasa lokuta biyar hawa wannan ba ta lokaci kawai wannan ba ta lokaci ba wani rayayyen addini sai musulunci yanzu an jima nan za a ce an yi alasala duk abin da muke musari da mu je bayan wani lokaci a sake cewa hayya alasala mu je mu sallah a sake cewa mu je mu sallah a sake cewa mu je mu sallah kafin mu bacci muna baccin a sake cewa as-salatu khairun min an-nawm mu sake tashi an daure mu da san Allah a duk jaran mu da yini dubi da ne. eh sai za a fare tsamanin lahadi daga lahadi sai lahadi ake tuna Allah shi ma in an je fare sun me ake yi ganga da rawa ganga da kiɗa da rawa da waka shi ne ibada yawa a ci ado 'yan mata a yi ado samari a yi ado a je a rawan faya cocin da ya fi 'yan mata da samari an fi samu an fi haɗuwa yawwa da yake abin shegantaka ne a je a yi ta musu hawa da fifiliyar da musta anguli jama'a ku zo ya addini ke nan shi nan kuma yin an dawo fi sati sai kuma mako ya sake dawowa domin ku wannan yinin ma Allah ya ce idin ne kuma ga an jima nan duk za mu bazama sai masallacin juma'a hmm? a je duk gari a haɗu waje ɗaya ka ga yakubu ka ga muni ka ga tanko ka ga buba ka ga ana ruwa ka ga malam alhaji kai mashi barka an yi mako lafiya me maka barka an yi mako lafiya ka gan shi ka ji daɗi ya gan ka yi munna sannan ku yi majunan ku wasiya to a kula da Allah kafin mu sake haɗuwa mako mai zuwa in ba musulunci ba wace da wannan a yi sai ya haɗa musu biyar a anguwanmu wancan ya fito daga gida wancan ya fito daga gida duk mu haɗu da asuba mu ga juna mun tashi lafiya bayan nan kuma a je a ɗan nemi abinci zuwa a zuwa mu sake haɗewa a masallaci mu ga juna mun yi ni lafiya bayan nan zuwa can la'asar sakaliya mu sake dawowa masallaci mu ga juna mun yi la'asar lafiya rana ta faɗi mu sake dawowa awa in ba musulunci ba na aka samu wannan labadar ai wallahi mun more Ke eh, mun more da zaran ba mu ga ɗaya ba sai mu ce wani lafiya yau ba mu gan shi ba sai mu binciki lafiyar shi in yana bukatar tallafi ne masa amma ka je ka shige daga mako sai mako sai ka mutu ma ba a sani ba addinin musulunci ke addinin ta'aru sabo da sanayya sai musulunci baka taba ganin mutum ba baka taba ganin wata ba in ka ganta da shiga na musulunci sai ka ji kana ƙaunarta kuma za ka iya sadaukar da rayuwarka a kan irin irin kahangi musulmi kai ko tsoron kake a daji sai ka ji daga nesa kafin ya iso ya ce assalamu alaikum sai ka ji kamar ka ya ce saboda kauna Ta gani sai ka ji wani daɗi hankalinka sai ya kwanta ka ga ɗan uwa ko ka ga ɗan uwa ko kin ga ɗan uwa ko kin ga ɗan uwa me kai wannan ne? Allah yake dama ya mai da nuni ne innamal mu'minuna ikhwatu idan kina jin haushi na to ke ba mu'minin arziki ba in ina jin haushi ki ni ma ba mu'minin arziki ba za mu zama mu'minan arziki ne lokacin da zan farin ciki da farin cikin ki in damu da damuwa wannan shine imani kina shiga wani hali na damuwa sai in ji na ki damu ina shiga wani hali na daɗi sai in ji daɗi ni ma ya kashe ni lokacin duk da muka zan haka mun zama muminai na gaskiya subhanahu wa ta'ala yace wa hum mu'ridun haka suke gudu suke juya baya ba sa sauraron gaskiya ba sa amfani da gaskiya ba sa yin gaskiya zalik me yasa suka yi wannan ko suke wannan da annahum qalu lan tamassana nar saboda kika baki da kan a sani da kafidiri da kan kamba ko suka ce har abada wuta ba za ta ci mu ba illa ayyamun ma'aduda sai wasu yan kwanaki kaɗan yawon suna da garanti ta ji da yawon da ta wasu wuta ba su ko abu na wallahi wa ake ba su ƴaƴan Allah ne su kuma Allah ke kauna don haka ko me suka yi wuta ba za ta ci ba sai ɗan kwanaki kaɗan wai kwanakin da suka bauta ma ɗan maraƙi sinu wannan da'awar wato da'awa ce farida ko loko ko loko ko in misali in ce ni ne na Allah kai ku zan ba ku aljanna wai wai wai wai wai in ba da abin da ni ma ba ni da shi na ja ma kaina aiki wannan fahimtar ma yayi kuma da yake mutane dole yayi ya zo ba ku je magori ta kafa ga a da dubu goma nan sai a na mai a haka ake yi ba an zo neman aljanna ya a gama koma na ce nema ya gagara wai kin kai mu mira ki aljanna da za ki ce ya san maki wani sashi a fejin shi ko a gidan shi ke maki naki ba zai baki ba amma ya baki gidan aljanna abdu haka samawa samawati wal ardi ya ba jama'i na wata aljanna da Allah ka bani sa ta ga yanda za ku sa ta kawai a gidanka sai su ce da gudun hijira ce ba ni ɗaki ɗaya a gidanka ka yi wa ta maganan banza ko kin yi maganan banza to irin waɗannan abubuwa ke nuna yahudanci ne su ne suke da wani suna Allah ne su yan aljanna ne ta ba za su ci su ba wa gabahum fi dinihim ne ya samu Allah ya ce abin da suke kirkira na karya shi ya nufe su a kan addini ba ma kwai su shiga aljanna ba a aljanna suke ba da abin da ya bugi jiki ya ce duk wanda ya gani dan aljanna ne duk wanda ya gan shi dan aljanna ka ina masoya duk mai so na gidan aljanna <laughs> kuma ni in lenta wata leta ta hango shi ina da lafiya na gode maka na gan shi na gan shi Allah mun dace kika dace da mene ana shirka abin da ake yi wai balantana Allah ya bata za a ta tafi gefen rigar yake a ita ma ta yi kuɗi sai kusan kusan ta sanya da sayyada sayyada ta taɓa yi ba da shi ba yadda riga kuma wato ba abu mai ban takaici fiye da jahili annabi ya fafi mata binti muhammadin ya fafi mata binti muhammadin salini ma shi ne ma fa inni la yasta ta cikinsa annabi yasta ta cikinsa annabi yana cewa fasu masu fi da haƙƙi minni yi uzini ma na ba fatima wata tsoka ce a jikina duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ita amma hajjan yake cewa ya ce fasu ma diyar muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuke so a duniya ko kuɗi ko a kuɗi faɗa min in baki faɗa min in baki ka in biya miki bukata in share miki hawa amma billahi la idan ba ki bi Allah da takawa ba yi kiyama ba zan iya miki komai ba ba zan iya miki komai ba sai kin bi Allah Mun dogara na babban malami ne bawan sai kuma kina tsiya eh, a gari. Wai, wai, baban shi wani waliyin Allah to shi ke nan waliyin Allah na ga yadda za a yi yau mai tsohon marumin ahihi wa ummihi wa wa wa da miji ke gudun mata mata tana gudun gudun da ɗaya na gudun mahaifiyarta da mahaifiya uba na gudun ɗansa da ɗansa uwa na gudun ɗansa da ɗansa saboda abin da ke gabarsa ya dame ta ta kanta take ta kanka yake mu kuma gane gobe kiyama subhanahu wa ta'ala kuke fa jama'a na jama'anahum yaya halinku zai kasance idan muka tattara su yawmin lamai da fi da a da dole sai an je ba matawa duk ki gama zalle-zalle sai an magana mutuwa ki wani kirkiki a haka wasu suke ba amma kuma bai sa a fasa su da tsiya komi na tsiya za ka yi amma da an ce mutuwa kai da ka kama kyarma amma bai hana an jima ta sake biyan ba yaya za ku sami kanku idan Allah ya tattara ku a yi kiyama da ba makawa sai an sami haduwa ko ko da dai mutanen farko za su haɗu daidai sai sun ga kunce ko ana ta sake saboda zuba ruwa ya yi yawa to mutum da aljanna da bako da dabbobi da tsuntsaye har da jakuna ya sa gobatar nan ma zan biya yawa ba za ki tsaya da takalmi ba fata kafa ce kawai to wasu ya kullu nafsin ma a wannan fagen za a ba kowace rai sakamakon abin da ta aikata ya Allah ka yafe mana laifi wallahi haka ba mu sakamakon abin da muka aikata ba ya fiya ita za duk sallan nan da kike da kike nan ne kuka yi? dan karye kariyo nan da baki da ba komai ba kullum ba.

malamin to za a yi girma za a yi girma to kuma kuma kina fashe ladan aiki kuma kina ba wanda suke yi ya sa magabata an gulman suka tabbatar an gulman sai su ɗauki dukiya su ba wanda ya masu da ce kai Allah na gode maka kai ma sannan na gode maka ka faso ladan ka ka bani ban da masoyi kaman ka ban da masoyi kaman ka a wannan lokaci da abin da muka aikata za a ba mu sakamakon sa ba za a rage mana komai ba ya Allah ka kaddara mana aikin da kai ka cika mana sakamakon mu ya ce mun ko ba daidai ba da gangan ko da za mu tsaya a wannan ayar Allah ya kai rai a ayar mulki yau ba za mu tambaya da yawa ba daga nan zan wuce wani karatu kuma kun ga yau kun ma'a abin da ya gaye sai ga da yau da gobe da da maya sama sama za mu duka zan da duka baki da na tashi insha Allah ta dan ansa ɗaya ko biyu san sun san goma ne na san ba za ni a kan lokaci Allah ya saka ma ne da wasu tambayoyi da muka da malam kuma Allah ya

wato don ka wani abu cikin dare ko ka wani abu cikin dare ka wanke bakinka amma kana jin alamar a baki ba na yi kallon ne wanda ya fi ƙarfin don haka ba za a ce wai don alamar da kike ji a bakin ki ba ki da azumi ba azumi in sha Allah ne lafiya lau ba maza Allah ya sa mu lafiya ah, a ƙarshe waɗannan tana roƙon malam ne ta assalamu alaikum malam dan an dan girman Allah yana so ka jawo hankalin maza a wajen tafsir Mijina ne ke zama a waje suna yin gudu. Duk idan na yi mai magana, zai ce ai ba ne kuma yana da yara amma ba wani shi Allah ya koma da malam gida. To, in Allah ya so za a yi haka, abin da ya yi. video da ta da dama ta kanta ta yi Allah ka hana mu yi kuma ya bashi shi iko ya kula da 'ya'yansa da ke Allah ya ji Allah ya tambaye akwai abin da yake damu mata zan yi faɗa kafin yi bayani sai dai bayanin ba yau ba yanzu mata sun lalace ba su dauki azumi da kima ba kawai da ta yi dan cikinta sai ta samu cin abinci kuma ba za ta biya ba mata ɗan yi bebi sai ta samu cin abinci kuma ba ta biya abin da ya sa na ce dole in ta bayani saboda kullum sai wata ta ji hami ta yi min magana ina ina da ciki ne an mun sauki in ci ko sai in ciyar wallahi ko jiya da yamma wata ta ji hami ni dai ban san ya muka dauki azumin nan ba magabata ina su ji wannan magabata sai yanzu har farin ciki za ki yi a ce ki a da azumi Allah ya kashe wasu sai ya bar ki da azumi amma wanke kawai nuni ki sha'awar ki cikin abinci idan aiki kike ba ki daina fita zuwa aiki ba idan sana'a a gida kike ba ki daina sana'a ba wasa da miji ba ki daina ba ba abin da za ki daina sai azumi ni dai wannan abu wallahi tsoro yake bani duk yana bani mamaki ya kuma yana bani ku je ku tambayi iyayen da suka haife ku da suka shayar da ku sun ci abinci ne kuma wahalhalun da suke yi ko a wancan lokaci kuna yi ku yanzu yanzu duk duk matan da ke zaki ke ƙanana ƙanana ba su da kirkin gasa balangana dutsen gida ɗan kayan miya ɗan kit sai ka ji an ce a kan inji ɗan kayan miya tana zaune ta lafabe ta shan shankaɗe ta shahab a daki a tsoron da ta ce min wallahi amma su da mata take Allah ya sauka ka mafi wallahi tallahi ni kin ina shekara goma sha kaza ne a gona da yin azumi nake inna lillahi wa da ilaihi ba ta tunanin hasarar da ta yi kai ko da mai lalura rashin lafiyar da ba za ta iya azumi ba ne wallahi ya kamata ta yi ka yi kuka ko din sanin cewa azumi ranar kiyama yana ceton bawa wallahi ya kamata ceton ba magabata kafin wata shida azumi ya zo addu'a suke Allah ta kai Muhammadu azumi wallahi akwai wahala aka take ce mu da ke wane ne yake jin daɗi wake jin daɗi akwai wahala cikin layi nuna wahala ne ke waye yake jin daɗi ta iya ko shi ba wahala to wani wanda duk ta sake kira na na san abin da zan gaya mujassu lin nas asabiyatu bi qadari ma hadathu min al-jinn abubuwa dole ya gani addinin mu ya ce duk lokacin da mutane suka faru ke dantaka to ai musu martani da daidai lalata za ta iya zuwa gun daga je kai Allah ne ya kawai ne suna da lalura rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت da Thank you.